Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. suna na Hawa Sharif tare nake da dan mutan gumal sarfi Hashin da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a biyar ga watan Janairun shekarar dubu biyu da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su gasar filin da kanin labarai. to hawa kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin kuna bakin wake biyu da suka kashe mutane 84 a iran jiya alhamis ministan tsaron isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yakin da take ci gaba da yi a tsirin gaza daga nan za a ji cewa masana tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya sun yi hasashen samun rabuwar ci gaban tattalin arzikin duniya a wannan shekara kanan labaran kenan Idan muka waiwayi rahotannin namu za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya da suka hada da masana tattalin arziki da 'yan kasuwa suka rika bayyana ra'ayoyinsu game da batun da wasu 'yan majalisar dokokin kasar ke yi na ganin an fara amfani da kudin kasar Sin wato China a kasuwar canjin kudade domin karya lagwan dogaro da dala Amurka. A fahimtar da mutane 'yan kasa da cewar ƙasar ce a gabansu ta kishin ƙasarsu a gabansu kada su dinga kallon bangaren su su dinga kallon kasar da baki to muna fatan za a yi mana gafara domin ba wannan ya kamata a ce kun saurara ba muna kuma tafi da wata tattaunawa da masani a fannin ilimi da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum dangane da matsalar rashin tsaro da waiwaye wato da ta yi wa najeriya daurin goro sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikara kan shirya ya kuma gabatar amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin kuna bakin wake biyu da suka kashe mutane 84 a iran waɗanda suka taru domin tuna da janar kasim suleimani a bakin kabarinsa wanda wani harin jirgin amurka maras matuki ya kashe shekaru hudu da suka gabata a cikin wata sanarwa ta fitar ta kafar sada zumunta kungiyar isis ta ce wasu 'yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin suleimani da ke karman a ranar laraba a kudancin iran inda suka tayar da man da ke jikinsu a cikin jama'a kungiyar isis ta ce harin da Allah ya ba su dama wani bangare ne na yakin da take yi na kashe su a duk inda aka same su wanda ke auna makiyanta da sauran waɗanda take ɗauka kafare a ciki har da 'yan shi'a a Iran. Suleimani wanda ya jagoranci rundunar Post rashin dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran na ayyukan kasashen waje ya kasance babban makiyin ISIS ƙungiyar tsoron ra'ayi ta Sunni da ta kai hare-hare a baya Iran mafi yawan mabiya shi'a. jiya alhamis ministan tsaron isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yakin da take ci gaba da yi a zirin gaza ciki hada dabarun kai hari a arewacin ƙasar. a cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron yoav gallant ya fitar na cewa a yankin arewacin zirin gaza za su koma ga wani sabon salon yaƙi bisa ga nasarorin da sojoji suka samu a ƙasa an tsara dabarun da za su haɗa da kai hare-hare ruguza ramukan ƙarƙashin ƙasa tare da har har ta sama da ta ƙasa da kuma ayyukan dakaru na musamman inji Gallant. Isra'ila ta fara yakin soja na kawar da ƙungiyar Hamas bayan da mayakan suka tsallaka zuwa kudancin Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba. An sako wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da kusan 130 ke ci gaba da zama a Gaza. Jami'an kiwon lafiya na Gaza sun ce sama da Falasɗina 22,400 aka tabbatar da kashe su. yawancinsu mata ne da yara ƙanana a farmakin da sojojin isra'ila ke kaiwa zirin gaza a ɗaya ɓangaren kuma sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya nufi yankin gabas ta tsake da yammacin jiya alhamis a daidai lokacin da ake kokarin ganin an kai ɗaukin gaggawa a yankin gaza biyu bayan matsin lamba da ƙasashen duniya ke ci gaba da yi wa isra'ila na ta rage asarar fararen hula na falastino wannan ita ce ziyarar yankin na hudu a gabas ta tsakiya tun ranar bakwai ga watan oktoba kuma na zuwa a daidai lokacin da yakin isra'ila da hamas ke dab da cika watanni uku amurka da birtaniya tarayyar turai da sauransu sun sanya hamas a matsayin kungiyar ta'addanci an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga abuja babban birnin najeriya inda alhassan bala ya labarta mana yadda wasu masana tattalin arziki da 'yan kasuwa a kasar suka rika tofa albarkacin bakin su dangane da kudurin wasu 'yan majalisar dokokin kasar na ganin an karya lagos ran da dala amurka ta yi a kasuwar canji ta yin amfani da kudaden kasar sin wato china kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana Ilusa suleiman kalo ɗan kasuwa ne da ke shigo da motoci daga kasashen waje shekara da shekaru a baya-bayan nan musamman a shekarar 2023 da ta kare sana'arsa ta fuskanci matsaloli sakamakon tashin farashin dalar amurka wanda ita ce akasarin 'yan kasuwa a najeriya suke siyo kaya daga kasashen waje yau sai ka sai da mota ka siyo motar nan miliyan goma ko miliyan ashirin idan ka sai da ita in ma wata ɗaya in ka sai da ita kuɗin da ka sayar in ka koma za ka sai wata saboda wannan hawan dalar nan sai ka ga ribar da ka ci ta zama faduwa a watan disamba shekarar 2023 kamfanin jaridar bloomberg ya fitar da rahoton hasashen karin faduwar darajar naira a shekarar 2024 farashin komai a ƙasar na ta'allaka da farashin dala a wani yunkuri na rage buƙatar dala a harkokin kasuwanci da kuma tashin farashin kayan masarufi a najeriya majalisar wakilan Ƙasar. tana kokarin fitar da doka ta ganin an fara amfani da kuɗin ƙasar china un wajen hada-hadar kasuwancin kasashen waje jafar gambaleko shine dan majalisar da ya gabatar da ƙudirin. kowane harka ta kasuwanci da kai a najeriya sai ka nemi dala sai ya zama dala banda abinci da magani ba abin da ake nema a najeriya kamar dala kuma gaskiyan magana shine 'yan najeriya talakawa su suke shan wannan raɗaɗi ni kuma a matsayin na dan majalisa da na damu da damuwan najeriya na yi tunani na yi la'akari cewa wanda suke amfana da wannan harkan dala ba wai kasan amerika ba ne 'yan najeriya ne wanda ba su da tausayin 'yan najeriya sai dai wasu masana tattalin arziki suna ganin amfani da kudin china un ba zai yi tasiri ba muddin kasar bata ƙara yawan abubuwan da take fitarwa zuwa kasuwan duniya ba. We are looking at money as children are looking at biscuit. Muna kallon kuɗi ne kamar yadda yara ke kallon biskit domin ba mu san hakikanin ma'anar kuɗi ba. Inda mun sani ba za mu yi yunkurin amfani da kuɗin kowace ƙasa ba domin rage yadda darajar kuɗin mu ke ci gaba da faduwa ba. The burden on our own currency. So we need to appreciate our money through za mu iya farfato da tattalin arzikinmu ne ta hanyar samar da kayayyaki hanyar tattalin arziki hanyar kasuwanci idan ba haka ba duk ƙasar da muka ɗauki kuɗinta za mu koma gidan jiya ne kawai we will still go down the drain. shi ma ɗan kasuwar motoci inusa ya ce baya tunanin wannan yunkuri zai yi babban tasiri ta wani gefen zai taimaka amma ta wani gefen ban yi tsammanin zai tasiri ba hukumar ƙididdiga ta najeriya dai ta ce ana ci gaba da samun raguwar samar da kayayyaki yayin da kamfanoni ke ci gaba da rufewa wanda ya haddasa raguwar yawan kayayyakin da ake fitarwa daga najeriya wanda ya sa kasar ke ci gaba da dogara da kayan ƙasashen waje alhassan bala taskar voa abuja najeriya To Madalla an gaida Alhassan Bala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Sarfili ya shigo da cigaban labaran duniya. afirka ta kudu ta shigar da yankin gaza gaban wata babbar kotun duniya tana mai zargin isra'ila da kisan kare dangi a wata doguwar takardar korafi da ta shigar kuma kotun duniya na shirin sauraron shari'ar a mako mai zuwa isra'ila ta shigar da karar ya kasance zargi maras tushe kuma fadar white house ta yi watsi da shi a matsayin mara inganci fiye da falastina dubu ashirin da biyu ne suka halaka tun bayan da isra'ila ta fara kai wa gaza hari a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza a baya dai jami'an amurka sun nuna shakku kan waɗannan alƙaluman lura da cewa ma'aikatar ta hamas ce ke tafiyar da ita ƙungiyar da aka zaɓa domin gudanar da mulkin gaza kuma ta da ke ɗauke da makamai ne ya ƙaddamar da wani mummunan hari na bakwai ga watan oktoba isra'ila wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu ɗaya biyu masana tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya suna hasashen samun raguwar ci gaban tattalin arzikin duniya a wannan shekara yayin da murmurewa daga cutar covid-19 ta kasance da mabambantan sakamako a duniya kuma wasu al'amura kamar sauyin yanayi da rikice-rikicen yankuna na iya lalata ci gaban babban rahoton majalisar ɗinkin duniya na halin tattalin arzikin duniya ke cikin 2024 da aka kaddamar ranar alhamis ayyukan ci gaban tattalin arzikin duniya zai ragu daga shekarar 2023 da aka yi kiyashin da kashi 2.7 cikin 100 zuwa kashi 2.4 cikin 100 a bana ƙasa da adadin ci gaban da aka samu kafin barkewar annobar da kashi uku cikin ɗari. Shantanu Makarji, daraktan sashen nazarin tattalin arziki da manufofi na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce ƙasashen da suka yi abin kirki a shekarar 2023 su ne manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki musamman Amurka, har ma da Brazil da India da ma Mexico. daga ƙarshe amurka ta faɗa jiya alhamis cewa tana sa ran gudanar da zaben wato tana sa a gudanar da zaben ƙasa mai zuwa a pakistan cikin gaskiya da adalci da bin dokokin ƙasa a ranar takwas ga watan fabrairu ne al'umma kudancin asiya mai yawan mutane miliyan 241 ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar takwas ga watan fabrairu sai dai tsarin na demokaradiyya ya sha fama da zarge-zargen tafka maguɗi a gabanin zaben mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya shaida a wani taron manema labarai a birnin washington cewa bai kamata amurka ta bayyana pakistan takamaimai yadda za ta gudanar da zaben ta ba amma suna son ganin an gudanar da zaben cikin yanci da adalci da lumana wanda ya hada da yanci da faɗin albarkacin baki da gudanar da taro da kuma gudanarwa cikin lumana duk a cikin tsari na demokuraɗiyya mai fa'ida Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a kanan dabo inda malami a babbar kwalejin ilimi ta Kano Dr. Sanusi Umar ya ce muddin ana son tsaro ya samu a Najeriya to fa sai an faɗakar da 'yan ƙasar game da sa kishin ƙasa a gaba. Ga daktan da ƙarin haske a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. ta'addancin nan a najeriya ko kuma a ce afirka ga baki ɗaya magance ta'addancin nan abu ne mai sarƙaƙiya kuma yana buƙatar tsari iri-iri da ya shafi masu ruwa da tsaki kuma waɗannan wanda masu ruwa da tsakin su daban-daban abubuwa da za su yi daban-daban ne ma'ana na nufin a nan ba bangaren soja ba ko police ko immigration ko wannan a'a kowa al'umma ga baki ɗaya wadda wannan abin ya shafe su to sai sun ba da nasu wato tayyobin da taimako kan bisa wannan matsala da ta addaba al'umma a wannan lokaci amma mafi a'ala wadda za a kalli wannan matsalar shine gwamnatoci misali a ƙasa Najeriya akwai makwabtanta. To waɗannan makwabtan sai an samu haɗin kansu wanda ba irin yadda ake yi ba ne. Mu bi a gargajiyance, mu bi a wantaka da muke da su, mu bi a ta harkar harshe da kuma addini da kuma kasuwanci. Da ya muke zaune aka zauna lafiya babu irin waɗannan abu kuma me yanzu ya kawo su. To idan al'ummomi za su kalli wannan abu gwamnatoci za su kalle shi to abin zai sauki domin za a daɗa fahimtar inda matsalar take a bisa wannan ina gani akwai hanyoyi biyu misali za a karfafa tsaro na tsaro misali soja to bayan sojan nan soja baya iya yin abu shi kaɗai sai an haɗa da 'yan gari 'yan gari za su taimaka masa kuma sai an yi ƙoƙari an killato zukatan waɗannan miyagun masu ta'addancin nan an samu wasu daga cikinsu wanda za su dinga taimakawa sun sojojin suna samun bayani na ɓoye sannan a sa ido da ƙirƙirar hanyoyin sadarwa. Ban fashin ka ba a daidai nan mm. dakta. Ah, matsalar tsaron nan baya ga mm. ta'addanci wanda kake bayani akai kai misali to su kuma irin kisan mummuke da zaka samu ana ma juna a tsakanin cikin gida ita kuma wannan matsala ya kake gani ya kamata a ce an bi wajen samar da zaman lafiya tsakanin su kansu tsakanin su al'umma da zaka ga wancan ila ana ma juna kisan mummuke da sauransu wanda shi ma al'amari ne da a iya cewa ya addabi Najeriya kuma matsala ce ta tsaro wannan kuma wannan kuma haɗin kai ne gwamnatoci za su yi misali jihohi da al'umma a fahimtar da mutane 'yan ƙasa da cewar kasar ce a gabansu sa kishin ƙasar a gabansu kada su dinga kallon bangaren su su dinga kallon ƙasar ga baki ɗaya wannan in kan kowa ya fahimci kansa to ya san ba wai al'ummarsa kawai yake wa aiki ba inda ya fito bangaren da ya fito ko layin da ya fito ko jihar da ya fito ko unguwar da ya fito ba nan ba a'a kasar za ka sa a gaban gabanka kaka kalli addinin ka kawai ka kalli ai da addinin ka ce ka yi uwantaka da wani wanda baya wannan addinin ka ka kalle shi shi wannan mai addinin ko wannan wanda yake wata ƙasa ba taka ba ko yake wani addini addini ba naka ba ka ce sai an bi naka ba za a bi nashi ba sai ka kalli kowane addini ai ya faɗi yadda za ka zauna da wanda baya wannan addini naka to ya za ka ajiye shi gefe kuma ka ce za ka zauna lafiya saboda haka kai ma musulmi ka gane cewar mai addini kaza akwai yadda aka shimfiɗa ma za ka zauna da shi sannan a gargajiyance inda aka haife ka akwai ma'amala ta shekaru ɗaruruwa wadda kakannin kakanninka suka zauna da maƙwabtansu ba yaƙi ba wasu abubuwa ma an yaƙi an samu hanyar da aka samu sulhu to yaya wannan lokaci kai ba za ka yi ba ka bi wannan hanyar to sannan ita gwamnati ita ce za ta tsara hanyoyin da za a samu waɗannan haɗin kan sannan sannan kuma gyaran shari'a shari'o'i da ake yi a al'umma a wannan lokaci ta samu tasgaro ma'ana shari'a wadda ta shekaru goma ashirin ba a duba ta baya ba ta zamanto ta dace da tunanin mutane ta dace da yadda za a sauran gabatar da shari'a a yanzu yanzu aka samu daman gashi a rubuce na ni a neman shaidu a hukunta mutum a kan abin da ake ganin yayi laifi to wannan zai sa a yi maganin wato cin gindin juna misali To madalla masu sauraro ka da dai a shagali ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin washinton DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokacin ne da za a saurari shirinmu na gaba. Manuniya. ci gaba da taka takun takaddama kan tarin kuɗin da aka saka cikin kasafin kuɗin Najeriya na wannan shekarar da suke cewa a gaskiya akwai binne-binne. Wannan kasafin kuɗi shi ake gama ka soki burutsu domin me 'yan majalisa har yanzu ban san kansu su 'yan majalisa. Abun da aka ware gaba daya na manya manyan ayyuka ma tiriliyan takwas ne da ɗigo bakwai. To kin ga kan ga maganar tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki. Su kuwa masana tattalin arziki da manazarta cewa suke cimurin curin bashin da ake ciwon Najeriya ma dai abin tsoro ne. Yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara takwas tara da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne. Game da maganar baiwa ma'aikatan jihar Zamfara albashin wata guda kyauta kuwa gwamnan jihar ne ya ce ai idan ana son magance matsalar tsaro ma to ya zama wajibi a rinka kyautata wa mutane. Kawai da talauci ne zai kawo tsaro saboda idan mutane za su ci su sha kuma a masa adalci to na imani ta'addanci shi ma zai rage. Waɗannan ba su so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a ne kukan ba mu aran kunne. Shiri na ɗari da hamsin da ɗaya cikin jerin shashiren manuniya amma fa na farko cikin sabuwar shekarar da in Allah ya yarda babu haƙƙin wanda za a danne. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin dangar dangace danne haƙƙoƙin wasu 'yan yankuna a nigeria ne ya sa wasu masana ke kukan cewa a kasafin kuɗin fa akwai kwane-kwane. sai dai kuma tuni aka ji sanata ali induman da ke cikin 'yan kwamitin kasafin kuɗi masajan tare nigeria na gaya wa duniya cewa ai duk zarge-zargen da ake yi kan kasafin kuɗin gaibu ne mun kara kasafin kuɗin da kaɗan amma duk sauran abubuwan da shi shugaban kasa ya zo da su hakan muka yi bisa dalilai guda biyu ko uku na farko wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo muna so mu bashi benefit of doubt tunda yana gaggawan akan yi abun a zo a gani to mu sai mu bashi dama mu je mu gani to shi yasa muka zo na kinga har wato magariba har muka wuni har ranar asabar muka dawo mu yi aiki don mu tabbatar da cewa an gama da kasafin kuɗi ƙarshen ma su kamar ciyaman nawa da ciyaman na can majalisar wakilai ina jin sun samu kwana biyu ko uku ba zai barci ba to ina wata takaddama da aka ce ya faru aka ce an ba shiyar kudu kudade masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba shi kasafin kudin nan da aka kawo shi shugaban kasa ya kawo abun da aka ware gaba daya na manya manyan ayyuka ma tiriliyan takwas ne da digo bakwai to kin ga kan ga magana tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki mm. amma muna kan bincike ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna a nan a cutar da arewa ba. shi ma dai shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masar wakilan tare nigeria honorable abakar bichi ya ce duk abubuwan da aka kunshe cikin kasafin kuɗin abubuwa ne da ke bayyane. abin da muka ci ma shine naira tiriliyan ashirin da takwas da digo bakwai kuɗi na. daga ina aka samu ƙarin. an samu ƙari daga lissafin da muka duba wanda shugaban kasa ya kawo farashin dala akan naira ɗari bakwai da hamsin wanda muka duba kuma kowa ya sani kuma kun sani cewa ko yanzu take ji kasuwa dala tana naira dubu daya da dari biyu so wannan mun sa mun kara da naira hamsin akan kowace dala zuwa naira dari takwas kuma hukumomi na gwamnati masu tsara kudade irin su npa da su custom mun kira su mun ce kudin da suke kawa na haraji ba su isa ba ya kamata lai su karo kudade don al'umma aiki kuma su tabbatar mana cewar za su iya kara kuɗi har naira biliyan dari bakwai so haka muka samu karin naira trillion ɗaya da ɗigo biyu kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manya-manyan ayyuka a manya-manyan ma'aikacin gwamnati. amma akwai wasu jihohi fa da suka yi korafin cewa babu wani abu da aka samu su a kasafin kuɗin bana. wannan kisan mutane su faɗa amma ina tabbatar miki akwai masu maganganun propaganda ba gaskiya bane da suka haɗa lissafin manyan ayyuka suka ce trillion sha bakwai to kuma duka ma manyan ayyuka abinda aka ware a duka budget din trillion tara ne so da haka daga za ci gane cewa maganar ba gaskiya bane. maganar matsalar kasafin kuɗin na bana amma a jihar kaduna kaduna kuma ita ce ta taso barista muhammad ibrahim zariyan da ya ce ai kammala karatun kasafin da rattaba mai hannu cikin kwanaki uku kacal ya nuna akwai abubuwan da aka yi su a kudindine wannan kasafin kuɗi shi ake gama ka soki burutsu domin me yan majalisa har yanzu ba su san kansu su yan majalisa ba amma ai akwai fahimtar juna ne ba magana fahimtar ba magana fahimtar juna a gwamnati ana maganan check and balance ne ana maganan ka kalli abin da yake yana kan doka ko ba shi a kan doka ta ina za a kawo kasafin kuɗi cikin kwana kwana uku da kawowan shi haddasa hannu wannan ya saba mu hankali ya saba mu tunani ya saba mu tsarin demokradiyya na cewar gwamna daban ko shugaban kasa daban majalisa daban bangaren shari'a daban amma cewa kuke na a zauna a fahimci juna wannan kila kafin a kawo kasafin ma duk an fahimci abin da aka ba shine ake maka taɗi ba sun zauna sun karanci yadda kasafin kuɗin bare ya kasance an samu canjin yanayi yanzu kasafin kuɗin gwamnatin tarayya ai akan dala saba'in da bakwai aka yi amma mai nawa ake saida sai ka mai ya sauko ganga dala 74 zuwa uku to kaga irin abin da ake gudu kenshi aka ce sarsashe ne to su kansu bare wannan yan karan kadamiya ba fahimta gabanin majalisa bane ina shugaban majalisa ai wannan fa shi dan majalisa dan majalisa za a aikace ba shugaban majalisa ba an kai shugaban majalisa waye shugabanci majalisa shirme ne ba tsarin mulki bane ba doka bane dole sai da speaker rantsatsan speaker deputy speaker ne an ce kar an kasa zaɗi speaker ku zauna kai kun zama raƙumai da akala kun manta ku yan majalisa ne kuna rike da bangaren gwamnati ne na daban wanda tsarin mulki ya kafa ku sai dai su masu bibiyar yadda ake gungura gwamnati irin su dabta faruk bibi faruk na jami'ar abuja cewa suke ciyo curin bashin da ake wa najeriya ne yasa kullum ake ta faman ganin ta tsugune tabbas shi bashi yanda yake a najeriya abun tayar da hankali ne kuma abun tsoro ne makomarmu da irin wannan tafiya ta bashi na triliyoli irin wannan masu ɗumbin yawa ba ta nuna wato hanya mai bullewa kuma abu ne wanda idan muka ga yadda duniya ta sa gaba da irin wannan al'ada da muka ɗauka na wato karɓan bashi to a gaskiya muna da babban matsala wacce ba za a iya wato tsinkayar yadda za a fita daga cikinta ba saboda duk gwashin da za a ce maka an ɗauka ba za a iya tabbatar maka da cewa idan ba a karɓi wannan kuɗin ba ƙasar ba ta da yadda za ta fitar da dukiyar da za ta iya mutuwa daga jikinta ta tabbatar da wannan abin ba na biyu ba za ka iya tabbatar da cewa wannan abin abin ci gaba bane za ga in ta lalaba ta lalaba ko abin wasu za su samu riba ne ko abin za a je a tarwatsa shi a wani ko kuma abin sharholiya ne to sai ki ga yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara takwas tara da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne game da biyan karin albashin wata guda kyauta da aka yi wa ma'aikatan jihar Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ne ya ce ai tasirin tallafawa talakawa ma'aikata wani abu ne sananne idan ka duba yanzu halin da al'umma take ciki a najeriya ballantana ma jihar zamfara dole ne ka yi yunkuri ka ga wace hanya za ka bi don taimaka ma al'umma shi sa na ce lalle lalle a biya wannan albashi to amma ina aka samu kuɗin ƙarin ko ba da wannan albashi na wata sha uku da kuka kira shi kamar yadda aka sani mun samu kanmu cikin wani irin mawuyacin hali na halin ƙaƙa zamu yi ballantana ta harkar kuɗi to amma alhamdulillahi mun bincika da ga cewa dai ya kamata duk da wannan rashin da ake da shi mu yi wani hubbasa wanda al'umma za su daɗi wanda zai kawo sauƙi a rayuwarsu haka ganin idan kuka sa wannan kuɗin da kuka karawa ma'aikata albashi na wata sha uku wani bangaren tsaro kamar zai fi zama abun da talakawa ma za su fi cin more shi ya yi umar idan ka duba rashin tsaro me yake kawo shi talauci saboda haka wa'annan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za mu bi don kau da talauci kuma wannan kawai talauci ne zai kawo tsaro saboda idan mutane za su ci su sha kuma a masu adalci to na imani ta'addanci shi ma zai rage. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kullun aka waye gari fa kwana guda cikin kwanakin da aka keɓe musu ne ya kone. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ne su yi sallamar sakin kujerin da dama su suka daddanne. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Umar Faruk da ke fadar shugaban kasa a Najeriya sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga yankunan karkara da birane. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla masu saurare yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana Fani bin Saleh nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka 'yan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wasu. alaikum to madalla da fatan Allah ya datar da mu masu sauraro a nan ne kuma za mu ja labulan shirin na wannan lokacin sai idan Allah ya kai mu an jima can da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya da Niger wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga kammalawar shirin musamman sarfi hashin da ya tiya ni gabatar da shirin da editan mu ta wannan lokacin grace alheri audu sai ya dadi bilawe da ya ba da umarni da injiniyan namu na yanzu musa kelvin ford hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku.